Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna mutunci madara ne. Kashi na hamsin da ɗaya na marubuciya Safiya wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna Mrs. Jemunham da ni Maman Halim ke karanto muku. Rana a ɓangaren mami na kwana saboda ina yin sallah magariba zazzaɓi ya dawo. Da ƙyar na isha na haye gado ban farka ba sai misalin uku. Shi ma ciwon kai ne ya tasar da ni. Washe gari ina kwance cikin bargo na tsinci muryar mami Sara. Kafin tashi har ta shigo, cikin karfin hali na tare su na rungume ta. Ta ce ba ki da lafiya ne? Ɗan sosa kai ne na kalli na fisa ta iso ta kamo hannuna tana min yi misin ɗinki. Murmushi ne na ce ni ma haka matar yaya da fatan kuna lafiya. Dubana na kai kan Fauza, idanuwa na zare ganin ta dauke da tsohon ciki, haihuwa ko yau ko gobe. Mami shine ba wanda ya faɗa min mun kusa girma? Na yi magana ina kallon Fauza. Ba na son iskanci Batul, ta faɗa tana kau da fuska na jin kunya abin na faɗa. Ca ne an gaida ya Sadiq, ta ce tare da Abdulahad. Dundu na sauke mata Mumi Sara ta kawo min duka, na goce ina dariya. Bangare na muka koma tare da su. Barno ta amshe ki kanwata. Kai momi dufa fiki ga din na rami. Wannan ai da dalili. Ba komai sai zazzabi na shigowa sanyi. Haka ne na ga alama. Jinyar da ta amsa magana suna fisa suka yi dariya. Yara kwanciya ta na yi ina zauka musu harara. Fada mun suka yi daji yana gaishe ni. Na ce wayo daji tunda na yi aure ba mu haɗu ba. Shi ma haka ya ce ya yi kewarki sosai. Ai insha Allah a faɗa mushi gobe zan zan zo yinin ranar tare muka yi da su cike da nishaɗi muna cin abinci da mami ta aiko mana da shi yaya ya shigo yana faɗan sunana cikin salon da ya kira ni da gani yana jin nishaɗi ido muka haɗa da fauza ta mun harara ni ma na cilla mata san bai lura da su momi ba sai da ya ka tsakiyar falon tare da jin dariyar fauza cikin su suka yarsu na gaida momi su fauza suka gaishe shi ya amsa A hanzarce ya shige ɗaki, bayan shi na bi, ina shiga ya janyo hannuna ya matse, fuska ne ya ce mene kuma, kin sa na ji kunya mana, Maganin ka kenan maimakon ka shigo da sallama A kai sarkin soyayya, ka shigo kana wani honi, a haka ma za ce, haka mana zan ce, ai ga shi nan ko komai dai ka ji kunya. Murmushi ya yi na shiga na haɗa mishi ruwan wanka na da na koma gun su momi Mun dawo da sati biyu Baba Nuhu ya koma ga mu. Mami ta ji mutuwarsa sosai eh, eh kamar da kuka. Ne ta rarrashinsa. Mun je gaisuwa amma kwanan kwananmu dai muka dawo. Muka baro a can wanda sai an yi da bakwai zai dawo. Na tattaro na ɓangaren mami saboda yanayin jikina har yanzu sai a hankali. Yau kwanan AA eh, eh, biyar amma ji nake kamar ya yi wata biyar. Sosai ne kewar shi musamman wurin bacci. Na saba tare muke bacci. Yanzu a bayan mami nake bacci amma ina tare da kewar AA. Kamar kullum ina kwance mami na zaune gefen gado tana aiki a system. Matsowa ne bayan ta na dan ce fuska. Wani abu kike so ne dota? Girgiza kai ne. Son kike son gani ko? Rufe idanuwa ne tare da juya baya. Dota manya, san wani zubin baki da juriya musamman akan son. Anya ba za ki rage nuna hakan ba kuwa? Mami ni fa ba haka bane. Ke ce dai kika ce hakan. Dota ni uwa ce mai tsantsani akan gano abin da mutum ya ɓoye, don hakan yana bayyana akan kan ki kamar yadda ya bayyana a fuskar shi ma ko da yaushe Na san halin kowa a cikinku. Ba dai yana magana ne ina ƙyalewa. Mami to me yasa kika ce in rage? Da kyau Dota zama da son ya koya miki rashin kunya ko? Rungume ni ta yi tana dariya kasa kasa ni ma rufe fuskata ta yi. Dokta ina alfahari da wannan kula da kuke ba junan ku musamman ke. Kuma na faɗa hakan ne kawai ba da wata manufa ba sai dan an karar da ke abin da baki sani ba akan maza. Na san nuna musu kulawa wajibi ne ko don ɗauke musu hankali akan matan banza. Amma zakewa na haifar da wahala saboda duk inda namiji ya kai ga son mace da zarar ya gano tana damuwa da shi sosai za ki ga ya soma salo. Wani zubin sai ta soma cutuwa kuma ba za ta iya mishi magana ba. saboda ta riga ta bari so da ƙaunar shi ya yi wa ruhinta illa. Sai dai in baya nan te ta kuka ta soma rama a rasa gano matsalarta. Dafa hannunta ne ina kallon fuskar ta. Na ce mami in na fahimce ki nuna wa miji zafin kishi babbar illa ce haka zazzafar ƙauna. Shi ma duk hanyar shiga damuwa ce. Ƙwarai kuwa Dota, da fatan za ki rage zaƙewa a kansu amma ban ce ki rage ba shi kulawa ba. sai ma in ce ki ƙara kan wadda kike yi Tun yana karami na fahimci matarsa sai ta zamo jaruma. Rufe fuska ta ne jike da jin kunya, wato ashe iyayenmu na gane halin ‘ya'yansu na furta a cikin raina. Abdulahad tun yarintarsa ba shi da kasala, shi yasa abbansa yakan kira shi da sadauki sanda yake raye. Shiru ne sai kuma tunanin kalmar zaƙewa da mami ta faɗa ta faɗo min. Tunda mami ta fahimta wato kowa ma kallon hakan yake min. abin da nake sakawa a cikin zuciyata kenan kamar ta san tunanin da nake kenan ta riko hannuna ta ce dota da na faɗa miki haka ba kallon wacce ta saki a kan miji nake miki ba na sanar da ke hakan ne don ki halkanta da lamarin maza domin hausawa sun ce duk daɗin ka da miji wata rana sai ka sha maɗaci namci tankan fure ne a lokacin da ke gane ya furta ƙamshinsa ya fi turare haka ya fi zuma zaƙi sannan yakan soya ya koma ya koma ya fi maɗaci-ɗaci idan kuma ya karkaɗe sai ya koma kamar wani tsoho. Idan kuma ta jiyo sai ya rikiɗe ya ɗan ɗanye sharaf kamar sabon saurayi. Waɗannan duk haka lamarin maza yake abin state state ne. Haƙurinki yana kaiki ga wannan mataki shi ma yakan rikiɗe ya dawo zaman baya bo ba fallasa ya kuma juya zuwa zaman ya fi daɗi ko kuma akasin haka. to a haka rayuwa za ta ta juya har zuwa mutuwa ta riske mu shi yasa nake baki shawarar ki nutsu ki ajiye so da kaunarki ga mijinki a mizanin da zaki iya sarrafa kanki a duk halin da muka faɗa. amma ba nufi na kin fiye zakewa ba kuma ban ji labarin hakan ga kowa ba sai korafin kin fiye rashin son magana magana tana miki wuya kina abu kamar yar sarki in sun faɗa hakan nakan amsa musu yata ta fi yar sarki mulki domin muskilanci a jinin ta yake Hadda daji da mumunta takan gwada musu halin. Murmushi ne mai sauti dan na san wannan gulma abdujalal shi ya kawo mata. ne ce ta ce dota wannan korafin a wurin mijinki na sha jinsa. Yakan faɗa min in yana miki magana sai ki mishi shiru yayin da yake miki magana. Sannan ya san kina son shi amma musulunci ya hana ki nuna mishi. Na haka in yi miki magana. Kai Abdul ba shi da kunya sai ya zauna gabanki yana faɗa miki haka. Dota sakewar da ni da Abdulahad shi yasa yake iya faɗa mini komai. Sau da yawa in kun samu matsala baya iya ɓoye min, sai ya sanar da ni. Saboda wani abun ma kunya ce take hana shi ya faɗa. Ban taɓa yi miki maganar ba saboda na san wace ce ke. A yadda yake sanar mun nakan gano shi ne ya taɓo ki shi yasa kike ramawa. Tashi ki je ki yi wa alwala, ki zo ki kwanta don gobe na ji nishi tana za ku fita. Ina za mu je mami? ban san mata ba ta dai faɗa min ne ko da kin ce a to na sa baki murmushi ne na shige ban daki ina fitowa mami ta shiga ina jin ta ta kwanta na matso kusa da ita mami mami saboda inda nake ji na kamar mage in dai ban jin da jikin mutum ba ba na jin daɗin bacci da safe kuwa sai ga nisha ta zo ta dame ni akan in zo in je in ga asibitin da AA ya gina mata Tashi ne na ce mata to bari in kirawo Abdul. Sai dai abun haushi tun safe dama nake kiran shi bata shiga ba yanzu ma na gwada bata shiga ba. Cewa ne bari in je in watsa ruwa. Ta ce to anti ina ciki. Saboda ta ga kamar na ɓata ne ban same shi ba ta ce ki yi haƙuri kila wajen ne ba sabis. Ni ma ɗazu da na kira shi ban samu ba. Sai da muka fara zuwa kamfani tukunna za mu je can. muna fitowa cikin mota ma'aikata suka so mu gaishe mu don sun san nisha amma cike nake da mamakin girman da suke ta bani alhalin tunda aka yi wannan kamfanin suka dawo wannan kwata-kwata ban zo ba a ofis ɗin habib na gano dalilin da yasa suke bani girma hotona ne da na mami a matsayin wanda suka rike kamfanin kuma har yanzu suna ba da gudunmawa a lamuranta sai na iya a gefe Hajiya Butul yau ke ce ba sanarwa ai kam ni ce dai ya kake da ayyuka alhamdulillahi ai tunda bai ya kawo mana sauyi ta hanyar canza gurɓatattun ma'aikata da nagari sai komai ya dawo normal tamkar sanda kuke a nan da hajiya ya yi kyau allah ya ƙara taimakawa amin ina din yanzu ya sauka na san ba da jima ba za ki gan tahir kuma yana hutu don ya yi aure last week kai masha allah allah ya sanya alkhairi in ba mu da din ba ka ce ina gaishe shi dan clinic na zo gani kuma na daɗe kuma ba daɗewa zan yi ba shikenan insha Allahu zasu je muna shirin fitowa ne daga clinic din bayan mun gama duba komai Dr. Na'im ya iso sam ni ban lura da shi ba sai da naji ni tana dariya na kalle ta ta kama hannuna ta ce gashi can Na baki ta nuna min shi daidai lokacin da ya nufo motar mu ikon Allah yanzu haka yake zubar da aji idan kun haɗu mene kuma anti dariya mana kamar wata mahaukaciya turo baki ce za ta fice na riƙe hannunta da Allah ki nutsu bana son zubar da aji komawa ce ta zauna tana motsa yatsu abun ma dariya ya bani wannan lamarin ba yin kan matata ba ne duk ya ce madan kika dora ta a hanya abin da ya so in faɗa kenan yana isowa ina yini lafiya lau ya mami na ce tana nan kalau ni ce na son yin magana amma na hana ta ta hanyar matse hannunta Hajiya dai ba magana ko kin so mu azumin sa ne ko kuma zama da madaukin kanwa. An koya miki. Kai dakta, wanne za ta amsa a cikin su? Gabaki daya, ba niki na wuce in kun gama zantawa sai ya kaki gida. A'a, ya dai biyo ni. Ya biyo ni don domin kuwa ki kafa ta hanyar na ɗauko ki haka zan maida ki. Iye yarinya ta so mu ɗaukar lakca wurin madan. Dariya muka sanya saboda yanda ya yi maganar kamar mace. Muna gaba yana biye da mu ƙarfin hali kawai nake amma har lokacin ina jin faɗuwar gaba. Sanda muka isa direct sama na haye na shige ɗakin AA na kwanta sai bayan la'asar na sarko. Bayan na ci abinci na da falo na kwanta. Alƙasun ban son wasa da hankali ka gaya min halin da yake ciki. Zumbur na tashi zaune na nufi kicin inda na ji muryarta. Ta juya baya tana magana bata san na shigo ba. Oke gobe ina nan tafatan yanzu ba zan samu jirgi ba. Na gode sosai da kula, Allah ya bar zumunci. A dai ƙara sanya tsaro a asibitin tare da binciken wanda ya harbin da wanda ya turo shi. Sai an jima, haɗa idanun da muka yi sanda ta sauke wayar sai da ta ɗan zabura amma cikin sakar ta canja yanayinta ta wayance. Dota kin sauko kenan. Mami wa aka harba na jefo mata tambaya ina tsare ta da idanuwa. Dota baki san shi ba ki dai mishi adda samun lafiya. Mami wallahi Abdul aka harba amma kike ɓoye mun. wa mami ki daina ɗauka ta yarinya, ni ma na kusa zama mama. Me yasa? Sai na kasa karasa na fashe da kuka na sunkuya a wurin ina rawar jiki. Ɗago ta yi ganin yanda na rikice ga kamar jini yana bin kafata. Salati ce wanda ya janyo hankalin su Nisha suka shigo. Salim na biye da su. Babu mai aiki ita ma Salatin ta so marauka ni kan na lafiya jikin mami sai kuka nake. Tunani na kawai na rasa ee. Eh, eh. To yanzu idan ya mutu ya zan yi? na Allah dota kada ki janyo mu sake yin asarar wannan bebin ki taimake ni na ga gudun jinin ku kafin bar duniya yadda take maganar ya kuma karya min da zuciya kuma sai lokacin na fahimci abin da yake zubo min tun na ɗauka fitsari nake yi saboda firgici mami ya kai ta daki, zan duba ta in dai babu ciwon mara insha Allahu za a shawo kansa Salim zo ka ɗauke ta mami ta fada cikin karfin hali ina jin hakan na janye jikina tare da watsa mu sharara Ja da baya Mami tare da wasu su suka rike ni, ganin ina shirin faduwa. Tunda ni min allurar bacci, shi kenan baccin wahala ya dauke ni ban farka ba sai da na ji ana taɓa fuskata. Na buɗe ido. Da sauri na zaro idanuwa na ganin shi. Wani ya hankali ba ki da kwari. na kira sunan shi ya amsa ya ce ga ni a raye ban mutu ba. Hannunsa na kalla na ganshi na naɗe da bandeji. su waye suka harbe ka mai kai musu waye turo su ko baba isa ne ya ci gaba da farautar ranka kai honi. kamar ina gaban alkali wata tambayar zan amsa sake motsa ne ya rike ni ki bari gari ya waye zan amsa miki tambayoyinki har ma da ƙari karfe nawa yanzu biyar ne na asuba cire min drip din nan ban yi sallar magariba da isha ba ki bari ruwan ya ƙare saura kaɗan lafiya ne a jikinsa ina zubar da hawaye domin na yi ƙoƙarin sayar da hawaye amma ina kamar ruwa haka yake zuba. Kife kai yayi yayi tagumi yana cewa ya salam oni oh, Abdul tunda na auriyar mutane bata huta ba daga wannan sai wannan. Insha allahu komai ya zo ƙarshe ya faɗa cikin rawar murya. To masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu